فان اعرضوا فقل انذرتكم صاعقه مثل صاعقه عاد وثمود idan waɗannan suka bijire ga barin yin imani da abin da ka zo da shi to ka ce da su ina tsoratar da ku azabar da za ta zo maku irin yadda ta afkawa adawa mutanen annabi hud da samudawa mutanen annabi salihu